بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to wai waɗansu ta sauran guda biyun da ya zo a cikin hadisin abu kabshat al-ammari eh, hudu ne ma a ah, sai dai a hadisin abu kabsha ya zo da riwayar uku ya zo da riwayar hudu na farko mun faɗe shi duk ya buɗe kofar bara Allah zai buɗe masa kofar talauci na biyu ma na kasa malum sadaka dukiya bata taɓa waya ba saboda sadaka duk irin sadakar da za ka yi wannan ba zai sa dukiya a ce ta kare ba sannan mantawa ba alillahi rafa'ahu Allah wanda duk ya kaskantar da kai saboda Allah Allah zai ɗaukaka shi na hudu kuma Allah mazdadallahu abdan bil afwi illa izza Allah bai ƙara ma bawa ba yayin da ya afwa sai izza in ya zama to ne yafiya ne mai afwa mai kau da kai to izza zai kara amma haga mu yanzu sai a ce hmm, kana yi suna kau da kai sai a tattaka ka dole sai ka nuna masa cewa kai ma fa kyar ta san kyar to a in dai kana son ka sami izza ya zama to ana shayin ka ba in an maka ja kai ba in an maka yaji kai ma kai yaji ba ka kau da wato kai afwa in kai afwa to wannan shine zai baka izza da za ta zo daga Allah na eh imana eh eh inda kai afuwa Allah zai kara maka izza amma ya halarta karama daidai wa daida wadda za a sayi ashin sayi ashin mitluha amma sai dai faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah eh ato ah, na'am harun fata wato kukula a wajen wannan ko wurare biyu da Allah ya kawo kan cewa in an maka mummuna ka kawo kyakkyawa sai ya biyar da shi da neman tsarin shaidan kaga Allah ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasuku sai aka ce me wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun dan shaidan ba zai kale ka kai wannan ba sannan kuma can a cikin a cikin suratul mu'min wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru Wa wama yulqaha illa dhu hazzin 'azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah saboda shaytan yana nan ba zai baka kai wannan ba kun ga wurare biyu da Allah ya ambace su sai aka biyar da shi da tasirin shaidan a yana da wahala ne abin a yi maka ka yafe a sake maka ka yafe hmm. wannan amma ita ce sunna ita ce tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am a ba zai zama ta'amu bazaranci ba Eh, to wannan shine sha'awa shine sha'awar sharholiya kaga mutum yayi wannan kaga mutum ya zamanto yau baya America baya Ingila baya nan baya kan kuma duk daga ainihin kudin jarinsa yake ya dawo ya tsugune ya rasa jari to wannan shine almubazzaranci eh, eh. amin nan sannan wani a tambayar da aka rubuta wani ya ce assalamu alaikum Allah ya kara lafiya da nisan kwana mai albarka amin malashin akwai hikima wajen wasu mahaifa da za ka ga suna amfani da iko da Allah ya ba su su rinka tsananta wa 'ya'yansu ko su tursasa musu su yi wani abu idan suka nuna ma ba za su iya yi ba sai su ce za su kore su ko za su yi musu baki ko su rinka yi musu addu'a da fata mummuna to wannan ibtila'i ne jaraba duk wanda Allah ya ba shi iyaye irin waɗannan ibtila'i ya fuskanta amma wannan ba zai halatta masa ya zamanto ya kan gare musu ba ko ya gaya musu ko ya nuna musu uf a cikin cikin mu'amala da su wani Allah ya bashi iyaye wanda suke masu saukin faranta musu da samiyar dasa wani kuma ba haka yake ba wanda Allah ya bashi irin waɗannan iyayen masu tsananin hali masu tsanantawa sai ya haƙuri da jarabawa da Allah ya yi masa ya tsaya akan kyautata musu ya tsaya akan kyautata musu Allah madaukakin sarki kuma zai taimake shi amma wannan ba zai halatta masa ya zamanto ya kangare musu ba sai dai idan abin da suke nema su yi za su yi amfani da power su ne don su hana shi bin Allah su umarce shi da saban Allah to a nan wajen lafa asali li makhluqin fi ma'siyatil khalid babu da'a ga wani mahalici ga wani mahaluki a cikin saba ma mahalici a nan ne yake da uzurin ba zai bi su ba amma in dai ba haka bane komai wahalar abu komai tsangwama da za su yi masa komai wahala da zai sha da dukkan irin takura da za su da takurar da zai yi akan abin da suka ce ya yi wajibi ne ya musu da'a wajibi ne ya musu da'a ai ko ba ma don gana don suna da ganin fawa su ba kawai ko ba don ma za su da fuskar fawa ba daga ma abin da yake kawai cewar uh, ba da wani tsanantawa ba kawai abin da ma suke tsammanin za a yi musu ɗin kenan kafin ma su yi umarni a je a yi musu saboda haƙƙinsu saboda girman haƙƙinsu sannan wannan ya ce assalamu alaikum أبو كبشة الآن ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فأحفظوا ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وحديثكم حديث أي أنما الدنيا لأربع إيه وانا إيه دقيت كم رواية كي تشيني من قداء أكتن أي وانا يندى نتشي و ولا ظلم عبد مظلمة ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة to shi ne ai yazo da riwayar kan cewa mazadallahu abdan bil afwi illa izza nan kawai an ce yayi hakuri akan zaluncin da aka yi masa amma wacan riwayar ta kunshi bayan haƙurin kuma kaga ta kunshi amrun za'i shine afwa tunda ka san wani zai yi haƙuri amma bai yi afwar ba to sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara lafiya da imani Allah ya ji kan hajjiya amin kamar yadda ya gabata a tafsir din baya cewa Allah ya ce mu kyautata ma iyaye to wallahi dokta Allah ya sa mun san kamanta kyautata musu daidai gwargwado daidai gwadon iko na to amma yayin da na yi laifi ko kuskuren da bai kai a yi faɗa mai zafi ba sai a yi har da kalmomi na muzantawa da gori da zagi wani lokacin ma da allah wadai ko tsinuwa kuma ko da a gaban 'ya'yana ne haka suke to sai hakan ta sa wasu lokuta idan irin idan irin hakan ta faru sai in ɗanyi baya-baya saboda kaucewa ko ragewa tsananin damuwar da nake ji idan suka yi haka tare da cewa zan ba su haƙuri ya rarrashe su duk da cewa shi ma ba da haƙurin yakan ƙara tunzura su wani lokacin ta shi ne wannan kama waccan tambaye ce sai kai haƙuri ibtila'i ne eh, sai dai shi batun alawa dai da tsinuwa ɗin shi wannan sai a ɗauki mataki sai a ɗauki mataki a gaya ma waɗanda suke aminansu a gaya musu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don su isar da shi ya zuwa da su iyayen cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi ma kanku mummuna kada ku yi ma kanku mummunan addu'a kada ku yi ma ƴaƴanku mummunan addu'a kada ku yi ma kanku dukiyoyinku mummunan addu'a kada ku dace da sa'ar ijaba eh, sai zaman to an karbi a wannan addu'a din Allah ya kiyashe mu Allah ya shirya eh, kuma sai a yi musu addu'a a yi musu addu'a kan wannan hali nasu Allah ya tausasa zuciyarsu Allah ya raba su da wannan mummunan hali da wannan tsanani da suke yi to wannan kuma yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da daukaka amin dan Allah malam ina da tambaya akwai wanda na bawa ajiyar kuɗi masu yawa kuma na yana juya kuɗin wajen kasuwanci kusan wata biyu kusan wata biyu da bashi to don allah malam menene makomar wannan ribar da yake samu da kuɗi na idan wato ka bashi shi ajiya sai ya juya kudinka sai mayar da kuɗin nan na wato a kasuwanci da yake yi da shi in ya juya to wannan ta tashi daga ajiya ta koma bashi za ka wanda ka ba bashi wanda ka ba ma bashi zai biya ka asalin kudinka ko sisin kobo ba zai salwanta ba don haka riba ga baki ɗaya ta sace tunda alfaraj bidbaman ya yi lamunin wannan dukiyar zai dawo da ita yayin da ya yi amfani da ita to wannan sai ya zamanto cewa ribar da ya samu ta sace amma idan eh, na shi wanda aka ba ma kudin ai ajiya aka ba shi sai mayar da ajiyar ta zamanto yana jiya ta ta tashi daga ajiya ta koma ba shi to shi ka wanda ka ba shi ba shi dole zai zamanto a mai zai dawo maka da kudinka wato haka ake yi da sai dai yana da kyau a cikin irin wannan na a banda riba ta sace shi wanda yake juya kudin ribar ta ce eh, wanda yake juya kudi ribar ta ce saboda alfaraj dibbaman yayi sai dai a cikin irin wannan yayin da kaga wannan sai ka sai aiki da hadisin az-zubair a zubair ibn al'awwa mutane suna kawo masa ajiyar kuɗi in suka kawo masa ajiyar kuɗi sai ce ku sanya shi ya to bashi ku sanya shi ya to bashi cewa zan dawo muku da kuɗin wato in ka ba mu mutum ajiya idan kuɗin nan suka salwanta in dai ba da wani ganganci ko sake ko rashin kula nasa ba kai za ka ɗauki asara kai ne kuɗi shi ba zai ɗauki asara ba saboda amini ne duk wanda yake amintacce to abin da yake hannunsa ba zai to yana hannunsa hannun baman ba ne ba zai zama to hannun garanti ba ne ba zai garanti cewa zai dawo maka da ka ba in dai amini ne ka bashi ajiya amana ba a lamuninta amma yayin da ya tasarrufi a cikin dukiyar nan ya dauki wani abu a ciki to ta tashi daga amana ta koma bashi ta koma bashi saboda haka duk abin da ya same ta sai ya biya ko da take ko ba take ta koma bashi to kai mai kuɗi da ka bashi ajiya kaga yana ta juya kuɗi ka san bashi da shi kaga yana ta juya kuɗi in kana so ka samu kaso na wannan ribar to sai ka je ka ce masa wannan kuɗi fa da na baka ajiya mu mayar da shi haɗin gwiwa na ga kana ciniki da shi abinda aka samu mu raba riba ina so mu raba riba to sai ce to kasa so mu raba riba to babu zama in aka yi asara kai za ka ɗauki asara da kuɗinka sai ka shiga da wannan shari'a wannan shi ne kira amma in ka ce kana son kuɗinka ba za su ciwon kai ba ko su ba za su ce ba zai ciwon kai ba eh, to babu riba ba riba adalcin musulunci kenan in ko kana son riba to ka yadda da asara ba zai yiwu a ce kai sai dai riba amma kuma ka ba za su yi asara ba banki kenan shine riba <laughs> eh, shine riba eh, ai daga ka taɓa ko kobo ne shi kenan hannunka ya zama to ya duba ma ya zama to ya duba ma eh ya halatta in yayi ya halatta bai zama to amma yayin da ya juya ta yayi tafrid saboda ka dole ya zama to hannunsa hannun amana ne ta fita daga ta fita daga ajiya ta koma bashi na ya mai eh, bashi da riba bashi da riba ko kwabo domin za a dawo masa da kudinsa ɗari bisa ɗari in yana so a ba shi wani abu in yana so a ta ba shi wani abu to sai ya ce to su koma haɗin gwiwa su koma tsiraf su koma mubaraba sai eh, a rinka juyawa shine mai kuɗi shi kuma shine mai aiki in an samu riba su yarjejeniya za a raba riba daidai wa daida in an yi asara shi zai ɗauka hmm. to sai amin wannan yake Allah ya ƙara lafiya amma dafta Allah ya ƙara lafiya a yajikan hajjiya wallahi ina wani roƙo a gare ka saboda baiwa da Allah ya yi maka ina son ka daure ka rubuta littafi on theological crisis da kuma contemporary issues da abin da ya shafi modern financial transactions na daɗe ina wannan fata Allah ya baka iko Allah ya kara maka lafiya amin to ku yi mun addu'a ai mun addu'a Allah ya bani iko rubutu kamar daukan dutsen dala ne a waje na ga ga sajir TM yola ne yana na akan Tirmidhi akan Izziya na'am Allah ya bada iko a taimaka min da addu'a amin na'am sai wannan ta waya assalamu alaikum ya Allah ya ƙara ma lafiya da ilimi Allah ya ji kan hajjiya ya ƙara wa baba lafiya amin malam ana bina azumi na ramadan guda biyu sakamakon haihuwa da na yi kuma yanzu ina shayarwa yaro wata goma baya cin komai sai shayarwa don Allah a gaya mun yadda zan yi na gode Allah ya bada lada in za ki iya rama wannan azumin yayin da kike shayarwar sai ki ah, don waɗansu suna iyawa suna shayarwa kuma suna iya azumi in ku ba za ki iya ba a saboda yanayin cewa yaron ba zai iya cin komai ba kuma a in kina azumin nonon ba zai zo ba ko ba zai iya cin komai ba to shi kenan babu komai za ki ɗauki hukuncin mara lafiya sai ki bari a sai bayan sai kin yaye kuma kin zamanto kin samu cikakken lafiya kike kira ma azumi sai dai idan rashin azumin saboda idan a wato in kin bar in ba za ki iya azumin ba saboda kina ganin idan kika yi azumin nonon ne zai kafe yaron ba zai samu koshi ba zai yi ta kuka zai zama to don maslahar ne kike azumin ba don lafiyar jikinki ba a idan maslahar ne kike kin yin azumin ba don tsare lafiyar ki ba to a nan wajen fatawar mazhabin malik shine yayin da za ki rama za kuma ki ciyar da miskini ɗaya a kowace rana domin kin yi jinkirin rama azumi har wani ramadan in ya zo ba tare da uzurin rashin lafiya naki ba sai don uzurin cewar yaron ki zai iya cutuwa zai iya samun takura yayin da kika yayin da kika yi azumi saboda kafewar nono da rashin isasshen nonon da zai zo masa an fahimta ko idan kin kiramawa saboda kina ganin in kika rama kina shayarwa za ki galabaita ki rinka ganin duhu kina nema ki suma to wannan rama azumin kawai za ki babu ciyarwa amma idan kin bar ramawa saboda kina ganin yin azumin zai cutar da ki to kin yi don maslahar yaro ne ba don ma'anar rashin lafiya ta ki ba to a nan wajen sai in kin rama azumin ga kowace rana za ki ce duk miskini daya wannan kauli ne a matabar malik kuma a abin nan nima da shi da ke fatawa sabanin sauran mazahibin da ba sanya wannan sharadi ba suka sa mutlakan kawai ramuwa kawai za ta yi sai wannan da yake akar makalla zan iya amfani da nafiloli na rawatib wajen yin addu'ar istikara idan nafilar rakiba din yayin da za yayin da zaki yi nafilar ba, yayin da ki yi kin halarto kuma cewa wannan raci ba ta zamanto ita ce nafilar da za zaki sallar istihara da ita wato nafilar ta zamanto mai niyya biyu a matsayin kamar a ɗauka mu dauki rak'atayn za ki yi raka ta yi fajr sai ta yi raka ta yi fajr da niyyar cewa in ta gama raka'atayil fajirin nan za ta yi addu'ar istikhara wannan raka'a biyun ta raka'atayil fajir ta ta to masa raka'atayil fajir da raka'a biyun istikhara an haɗa niyoyin guda biyu a kanta to wannan ya halatta ya halatta haka zalika ko tahiyatul masjid ce ma kin shi mutum ya shigo masallaci zai yi zai yi tahiyatul masjid ba lokacin da ake rati ba bane sai ce amma in yi tahiyatul masjid din nan bayan raka'a biyun da zai na tahiyatul masjid zai addu'ar istikhara to da ka wannan tahiyatul masjid din ta zama to masa tahiyatul masjid kuma sallar istikhara to wannan ya halatta niyya biyu wato yana daga cikin abubuwa na ibada da ake da niyya biyu wanda yake idan maqsudin su bai zama to ya ci karo da juna ba kamar mutum ne yayi wankan janaba da wankan juma'a da niyya daya ai da niyya biyu amma wanka ɗaya duk wannan yana daga cikin wannan saɓani kamar mutum ya ce zai rama azumin watan ramadan da azumin sita shawwa ya ce zai yi azumi kwana shida na ramuwar ramadan kuma a wannan lokaci wannan kwana shidan kuma zaunto masa sita shawwa a wannan ba zai yi ba daɗin sai ya yawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu Allah ka fitan magabatanmu ka ba su firdaus al'ala wanda kuma suke da rai da mu da mu da rai da kuma magabatanmu da suke da rai Allah ka ba mu lafiya da imani Allah ka inganta mana lafiyar mu akwai dan uwa wanda za a yi masa aikin ido na cire masa yanar ido gobe muna roƙon Allah ya sa a yi cikin dacewa Allah ka inganta masa lafiya Allah ka sa ya shiga lafiya ya fito lafiya Allah ka ije masa dukkan abinki akwai kakar akwai wanda kakarsa ba ta da lafiya suna roƙon Allah ya ba ta lafiya kakar mubarak to Allah ya ba ta lafiya akwai waɗanda za su yi tafiya muna roƙon ka Allah ka kasance tare da su Allah ka ije musu dukkan abinki Allah ka ka zamanto waliyin su a cikin iyalan su kai su lafiya ka dawo da su lafiya ka ba su biyan bukata akan tafiyar da za su marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya akwai wanda yake neman addu'a akan al'amuransa muna roƙon ka Allah ka yassare masa al'amuransa Allah ka ba shi mafita a cikin dukkan damuwarsa dukkan wanda suke cikin tsanani Allah ka kawo musu musu sauki wanda suke cikin damuwa Allah kawo musu mafita sai mai neman addu'a akan wata matsala da ta same shi a wajen aikin sa Allah ka biya masa sa Allah ka yassare masa al'amarin sa akwai akwai wanda yake fama da rashin lafiya an yi masa aiki a zuciya na roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka tada sa Allah ka inganta masa lafiya akwai dan uwa wanda zai aurar da ɗansa a ranar juma'a nan mai zuwa a Usman bin Affan muna roƙonka Allah ka eh, sanya albarka a cikin auren Allah ka hada su a cikin alkhairi da albarka akwai wanda yake neman addu'a kan Allah wato Allah ya kawo masa aure kan Allah ya kawo masa aurensa kusa to Allah ya gaggauta masa biyan bukata Allah ya kawo masa auren kusa kuma ya bashi biyan bukata ya sanya masa albarka a ciki akwai waɗanda suka siyi kaya suna neman addu'a kan Allah ya sayar musu da kayan Allah ya yassare musu ya biya musu bukata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya akwai ɗan uwan mura'idul halqa gobe zai aurar da yarsa muna roƙonka Allah ka sanya albarka a cikin auren Allah ka sanya albarka a cikin auren Allah ka hada su cikin alkhairi Allah ka albarkance su da juna Allah ka yassare masa sa to ko ma'auratan Allah ka yassare musu su muna roƙonka Allah ka ba mu sauki a cikin al'amuran mu Allah ka saukan mana rahama daga gare ka rahama wadda zaka kawo mana arziki mai yawa da wadata a cikin wannan al'umma tamu ka yaye mana kuma tsanani da hauhawar rashi da rashin kwanciyar hankali da tashin hankali da ake fuskanta Allah ka yalwata mana daga rahamarka da falalarka rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin